tawagar jami'an na majalisar ɗinkin duniya ta fara wannan zagaye daga biranen yawunde da injamena kafin ta iso birnin yamai a ci gaba da ganawa da shugabannin kasashen yankin tafkin chadi da zummar jaddada musu goyon bayan majalisar ɗinkin duniya wacce ta ce ta gamsu da jajircewar rundunar haɗin gwiwar waɗannan ƙasashe a yaƙi da ta'addancin boko haram kamar yadda wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a yankin afirka ta yamma dr muhammad ibn chambers ya bayyana jim kaɗan bayan ganawarsu da shugaban ƙasar nijar isu muhammadu Matakin cikin gida da ƙasar Nijar ta ɗauka waɗanda suka haɗa da matakan soja da na samar da aikin yi ga 'yan ta'addan da suka ajiye makamai da matakin tsaurara dokokin shari'ar ta'addanci sun matukar ƙayatar da Majalisar Ɗinkin Duniya, in ji daraktan zartarwa mai kula da yaƙi da ta'addanci a ƙarƙashin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, Mr. Jean-Paul labord wanne ya ƙara da cewa. Nous Euh, Muna goyon bayan Nijar a wannan yaƙi, dalilin hakan ne ma wata tawagar kwamitin tsaro za ta ziyarci wannan ƙasa a ranakun hudu da biyar ga watan Maris ɗin da ke tafe. domin tantauna hanyoyin dafawa jamhuriyar ta Nijar a yakin da take yi da Boko Haram da na ta'addancin da ke addabar yankin Sahel baki daya. tawagar ta majalisar ɗinkin duniya za ta cike wannan zagaye na ƙasashen yankin tafkin chadi da najeriya inda za su tantauna da hukumomin wannan ƙasa in ji dr muhammad ibn chambers sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger